alkalin babbar kotun tarayya james moto show ya yanke hukunci kan karar da wata kungiya mai da'awar kare muradun kafafen labaru ta shigar don dakatar da nbc daga cin tarar kafafen da nuna cewa hukumar ba ta da horumin yin hakan don ba kotu ba ce Omotosh ya soke tare da NBC ta ci kafafe 45 naira dubu ɗari biyar kowace a shekara ta 2019 wacce ta haddasa shigar da karar a bariya. Hakan na nuna matukar NBC na da korafi kan wata kafa sai dai ta shigar da kara kotu inda shari'a za ta yi halinta. Shugaban hukumar NBC Balarabe Shehu Illela ya ce za su nazarci hukuncin da zumar ɗaukaka kara don san ba su gamsu da matsayar alkalin ba. Ko ƙasar Ingila da muka je kwanakin baya muka tattauna da su akan yadda suke gudanar da harkokinsu da muka tambaye su ya kuke samun kuɗin tsarin gudanar da harkokinku suka ce suna samun kuɗin su ne ta hanyar haraji ko kuma kuɗaɗen rajista da waɗannan kafafen yada labarai suke biya sannan kuma da hanyar tara da sukan ci dan sun kare dokoki ba mu kauce mu hakan ba mu a Najeriya saboda haka idan muka ce kowa ya je ya faɗi abin da ya ga dama kowa ya je yadda yake so a gidan rediyo ko a gidan talabijin babu mai ce masa a'a ai kasan ba ta zaunu ba da yake duba lamarin bisa dokokin Najeriya barista mai nasara Kogo Umar ya ce ba mamaki lauyoyi ba su yi tsayin daka wajen kare hurumin hukumar ba ne don ba zai wa kyale kafafe su rika cin karensu ba babbaka ba. Saboda haka a yi gyara a nemi nagartattun mutane a haɗa da shi a yi masu garan bawul ta yadda yake za su rika yin magani su zama helima su zama 'yan sanda ne masu sa ido a duk abin da ya shafi harkokin jarida domin harkokin watsa labarai idan ba a rika tsaftace su ba abin da ya kawo yakunan duniya kenan gaba daya abu ne wanda yake iya kawo ma Najeriya yakin basasa ya kawo ma Najeriya tashin hankali da ko gwamnati ba za ta iya maganin tashin hankali ba dole ne in ba za a ƙara ma ita hukumar NBC karfi sosai na hukuma ta rika yankewa tana yanke hukunci yadda ya kamata tana tsaftace al'amura ba to idan ba a dora amarya akan doki ba to bai kamata a dora mata kaya a bisa kanta ba. A nan shugaban na NBC Balarabe Ilaila bai yi wani zargi kan mai shari'a wa Motosho ba kan hukuncin da ya ce ya yi aiki ne bisa kujerarsa ta alkali. Mun yi imanin cewa waɗannan alkali suka yanke hukunci ko alkalin da yanke hukunci ya san abin da yake kuma kwararre ne a aikinsa kuma tabbas yana da hujjojinsa na yanke wannan hukunci din to dokan da ta ba da alkalai su yanke hukunci kuma ita ce dokan da ta ba da dama ma dan kasa in hukuncin bai masa ba ya kai gaba ta saboda haka sai mun duba takardar tukunna ga hujjojin da alkalin ya dogara a kansu sannan mu doki matakin da ya kamata wanda bare wuce mu kai wannan magana zuwa kotun gaba ba NBC na yin wani shiri na yi wa ta kafafen labarun ketare da ke da ma'aikata a Najeriya rajista don ja musu birki a labarun da ke cin karo da muradun gwamnatin kasar, amma hakan ya samu suka don tunanin hanyar dakile fito da labarun gaskiya ne ba kwane-kwane ko zama 'yan ma'abban gwamnati. Nasiru Adamu Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.